wallahi wallahi yan uwa na rantsi da Allah duk mutumin da bai guji waɗannan mutanen ba na rantsi da Allah sai sun jifa shi a jahannama yanda annabi ya faɗa du'atun ne ala abuwa bi jahannama man ajabahum qazafuhu fiha wallahi masu kira ne a tsaye suke a kofan jahannama man ajabahum duk wanda ya amsa kiransu qazafuhu fiha wallahi sai sun jefa shi mutanen nan ba sa son annabi ba su da alaka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa yanzu za ku gani abinda muke yi da sunan maulidi tarihin manzan Allah mu karanta tarihin annabi a guraren maulidi mu zauna an rabiul awwal ya zo mu karanta tarihin sa mu yi murna da wannan wannan abin suka ce wa kafirci sai gashi shi kuma yanzu ya zauna yana karanta musu tarihin ibnu taymiya da ma kokarin ya kwatanta cewa ya kamata a haɗa maulidin annabi da na ibnu taimiyya yanzu za mu danna shi a wajen su kuma wawayen da ya tara a gabansa suna na'am na'am suna jin daɗi suna dariya cewan ibnu taimiyya shi ma a rabiul awwal aka haife shi wasu sun ce goma wasu ma sun ce sha biyu don haka in an zo maulidi sai a haɗi kaga ai karatu ya bayyana mun rabiul awwal ya zo sha biyu ta zo mun fara har wani ma yake ce mai to ai shi ibn taymiya goma ne ga rabiul awwal sai ce a ah, to ai su ma masu yin maulidin annabi sukan fara tun goma ga rabiul awwal ma'ana sai mu haɗe ibn taymiya sai mu haɗe tare da annabi kaga ai karatu ya bayyana mu maulidin wa muke maulidin manzo Allah shi kuma maulidin wa yake tallan ayi a sha biyu ga watan rabiul awwal ko goma ga rabiul awwal ibn taymiya kaga annabin mu daban nasu daban yawwa mu dai muna maulidin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga Rabiul Awwal su kuma suna maulidin Ibn Taymiyyah 12 ga Rabiul Awwal gashi daga bakin sa yanzu za a ji amma kafin na danna ina son in danna bidiyon sa da yake kaiwa maulidin manzan Allah hari mutane ku ji da kunnan ku ku ji ku ji da kunnan ku ku ji me yake faɗa sai mu biyo bayan sa daki daki ku gane mutanen nan ba su da alaka da annabi ba su da alaka da annabi Gabasu a gurinsu bidi'a shine duk abin da zai girmama annabi shine bidi'a a gurinsu bidi'a a gurinsu shine duk abin da zai daga martaban manzon Allah bidi'a a gurinsu shine duk abin da zai sa soyayyar annabi a zukatan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sunna a gurinsu shine zabge annabi da zabge darajansa da nuna bai da kima a tsakanin mutane wallahi wallahi wannan ita ce sunna a gurin wahabiya wallahi wannan bana kafara fara bana ba na kokonto kan wannan abin wannan gaba kenan sannan wai watan ramadana sai ya fara a watan ramadana to ta yadda za ku gane annabi rabo ne sai in Allah ya ga dama ya haska maka tukunna ka iya gane manzan. Allah shine sirrin da Allah yake nufan bayi da shi amma ga shi ga hujja a gabansa sai Allah ya toshe masa ido watan ma da shari'a ta girmama shi watan ramadana sharu ramadana lazi unzila fihi alquran wanda a cikinsa akwai akwai lailatul qadri khairun min alf shaharin wanda annabi kaga sai ya girmama watan an saukar da alqurani a cikinsa ga lailatul qadri a cikinsa. shari'a sai ta baka cewa watan na da girma to idan da yana da wayo daga nan zai gane idan ramadana ya samu girma don saukan alkur'ani ramadana ya samu girma saboda lailatul qadri wani abu ne ya sauka ciki da yana da dabara abu ɗaya zai gane manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam watan da ya sauka fa ai watan annabi ballantana ne ramadana ma ya samu girma saboda lailatul qadri ballantana rabiul awwal da wanda da ba dan shi ba da ba ramadanan babu qur'anin ba lailatul qadrin babu sallan babu zakkan babu azumin babu hajjin annabi ai ballantana ne an gane ballantana da hausa ai ma'ana wannan watan ma ya samu girma ballantana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam watan da aka haifi annabi to amma kaga da yake ba rabu. sai ya ƙetare ga hujjar fa da bakinsa yana faɗa amma bai gano hujja ba ce kowane abu yana ɗaukaka in an ce ga watan da aka yi yakin badar zaka ga in an ce ga watan nan ya zo musulmi zai jinjina a wannan watan ne aka yi yakin badar aka yi kaza ga uhudu a wannan watan ne aka yi uhudu aka yi kaza ramadana a wannan watan ne ake ramadana yana da girma a wannan wata ake babban sallah a wannan watan ake hajji a wannan wata ake karami kowane wata yana da irin girmansa saboda abin da yake cikin watan abin da yake cikin watan shi yake ba watan girma to aihuwan manzan Allah sallallahu alaihi sallama me yake cikin watan sai an ce maka ka girmama annabi in dai ma banda ba wahabi da ƙiƙi ne sai an ce ka girmama annabi me annabi ya tsare muku haka irin wannan gaba da kuke yi da annabi me annabi ya tsare muku to ko wannan su ne malaman su kenan fa malaman su takayyal malami a cikin su yanda yake tunani